بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أيضا ظلمنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا لعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 22 ga watan ramadan hijira na da shekara 437 ya dace da 27 ga watan shida shekara ta 2016 za mu shiga suratu yunus a yau insha Allah ta'ala wannan sura wato suratu yunusa ita ce sura ta goma daga suratul fatiha tana da ayoyi 109 ita wannan sura allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata suna da suratu yunusa ne saboda bayanin da ya zo cikin aya ta 98 na wannan sura wato ba wai tana dauke da tarihin annabi yunusa alaihi salam ba ne to amma akwai abin da ya faru akwai abin da ya faru mai ban sha'awa wanda a tarihin annabawan allah gaba ɗayansu baya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wani annabin da ya ci nasara ta wajen da wasa, kamar annabi yunusa alaihi salam ya ci nasara ta wajen da wasa. don haka yasa labarin annabi yunusa ya tabammanu min al bi raf'i azabi an qaumihi labarinsa yana dauke da abin mamaki wanda Allah maɗaukaki ya kauda azaba daga al'ummarsa saboda waɗannan al'umma ɗin sun yi imani da shi daga baya to don haka wannan kisa ta annabi yunus alaihi salam ko da yake bata zo da tsawo ba a wannan sura amma dai wannan abin bayanin nan yana da muhimmancin gaske a tarihi na ɗan adam wannan dalilin yasa Allah ya masurin wannan sura suna suratu yunusa alaihi salam amma cikakken labari ba za ka same shi a suratu yunusa ba inda tarihin annabi yunusa alaihi salam ne sai ka koma ga suratu anbiya suratul safa suratul qalam na ake samu don haka ko da wato tunani zai zo maka me yasa aka yi ma wannan sura suna suratu yunusa amsar ita ce saboda al'ummarsa su kaɗai ne suka amshi da'awar wani annabin Allah daga cikin annabawa magabata sai dai fama biyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa saboda mu Allah madaukaki ya riga ya ba mu shaida ta kwarai ta yanda Allah madaukaki ya siffanta sahabban annabi da cewa kuntum kaira ummatin ku ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin inda ana magana tarihi na dan adam ba a taba samun mutum kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma al'ummar sa ba to sura ce da Allah madaukaki ya saukar da ita ga annabi lokacin yana garin Makka kuma duk wata sura da aka saukar da ita a garin Makka zaka samu abinda take magana akai aqida ne ba shari'a ba ne ƙarfafa aƙidar mutane akan imani da Allah wato su yarda da cewa akwai Allah su yi imani da littafan da ya saukar ga manzanni su yarda bayan an mutu za a tashi to in ka dubi surorin da Allah ya saukar ga annabi sallallahu alaihi wasallam akasari ba shakka haka ne kamar yadda masana tafsiri suke faɗa to ita ma wannan sura haka nan take Allah yakan fito da waɗannan matsaloli na aƙida ta ƙarƙashin labari da yakan bayar na wani manzo za ka ji an ba da tarihi wanda mutane sukan ji daɗi har yanzu in ka lura jama'a kan ji daɗi wato idan aka alaƙanta abu da tarihi don haka yasa tatsuniya take da matsayi ta wajen wato shigar da manufofi na karantar da tarbiyya ga yaro to amma shi musulunci labarai da yake zuwa da su ba tatsuniya ba ne wannan dalilin yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alkur'ani yana karanta labarai na manzanni magabata ga mutanen makka sai suna cewa a ah, ta ai wannan ma kamar ne da tsofi suke mana ne bai da ba a to babu shakka akwai bambanci tsakanin labarai da allah ke badawa da kuma labari na tatsuniya akwai bambanci saboda shi allah madaukaki idan ya bada labari to cikin labarin akwai hikima akwai manufa da yake so ya isar gare ku babu shakka wannan sura tana da wannan tsari wato irin dai sauran surori da Allah madaukaki ya saukarwa manzo tun yana garin makka don haka tana magana ne akan cewa kai dan adam ka yarda duniyan nan ba haka nan kawai ta fara ba sabanin abin da wato turawa ke faɗa sabanin abin da kafirai ke faɗa ai duniya ta faro ne babu wanda ya halicce ta la akwai masomi babu abin da zai auku haka nan kurum babu shakka akwai Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka manzanni da suka zo gaskiya ne don haka yasa malamai suke cewa da wuya ka samu surar da ta zo da kalmar gaskiya a cikinta kamar suratu yunusa domin kalmar gaskiya gaskiya gaskiya ya kai 23 Allah yana ta maimaita wannan kalma a ciki saboda ya ƙarfafa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك a lokacin da muka karanta suratul araf haka nan ma suratul ali imran da suratul bakara mun gabatar da bayani game da waɗannan harufa da sukan zo a farkon surori waɗanda ake kiransu alhuruful muqatta'a alif lam ra alif lam mim ha mim ta waɗannan harufa mun yawaita gabatar da bayani akan cewa Allah ɗaya ya san ma'anan fassarar su kuma wannan bayani yana cikin fatawar lajnati da'ima mujallar na farko shafin 144 akan cewa Allah dai ya kawo su don ya tabbatar maka alkur'ani ya gagari dan adam wa annal khalqa ajizuna an mu'arabatihi bi mislihi wato kamar ana cewa ina ce dai kalmomi abinda kuke magana da shi bai wuce alif lam ra waɗannan haruffan ba kamar a b c d ko sai Allah ya ce to na tsara littafi da wannan kuma ku yi irinsa mu gani wato wannan kamar wato Allah madukaki yana ƙalubale ne ga 'yan adam idan dai alkur'ani kuna tunanin ba daga Allah ba ne to ai ga harufan da aka tsara alkur'ani da su kuma ku yi amfani da waɗannan harufa ku shirya littafi wanda zai yi kama da alkur'ani don haka yasa a cikin wannan sura akwai irin wannan kalubale yana tafi insha Allah wannan shine fahimtar masana da dama akan cewa kada mutum ya yi ƙoƙarin fassara waɗannan harufa duk inda ka gansu yasin hamim ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah dai ya san me yake nufi karka yadda yi ƙoƙarin fassara kamar yadda Ibn Taymiyyah da magabata dalili kuwa saboda hatta khulafa'ur rashidin al-khulafa'ur rashiduna sune sayyidina Abubakar Umar Usman sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda waɗannan manyan sahabban manzon Allah ba a taɓa samu ɗaya daga cikinsu ya fassara waɗannan harufan ba domin idan ana maganar sahabbai babu shakka khulafa'ur rashiduna su ne a sama babu shakka wanda ita ce aqidar ahlus sunna bayan ba a taba samun hadisi daga manzon Allah da ya fassara waɗannan harufa ba kuma ba a taba samun wani labari wanda ya nuna cewa sahabban da sun fassara waɗannan harufan ba don haka yasa ma ibnu hazmi a littafinsa da ya yi akan usul al-ihkam fi usul ahkam yake cewa <clears throat> eh, fa haramun ala kulli muslimin an yatluba ma'ani al-huruf al-muqatta'a فحرام على كل مسلم أن يطلب معاني ya yi ta ƙoƙarin wai sai ya san ma'anar waɗannan harufa ne ya ce haramun ne domin za ka yi shishigi ne ga abin da baka da sani a kan shi za ka yi shishige abin da ba za ka taɓa sanin ma'anarsa ba shi kuwa ita kuwa magana ta Allah ba a harsashen ma'anarta in ka sani ka sani in baka sani ba ka bar sanin ga Allah da manzon shi amma ba a harsashe a ce a gani na ba a fassara littafin Allah da wannan tunani saboda kuskure ne a yi wa maganar Allah wato hakan to amma duk da haka ko da dai ba mu sani ba harufan suna da ma'ana illa dai Allah madaukaki bai sanar da mu ba shi yasa Allah madaukaki ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗancan ayoyi ne na littafi mai hikima ashe littafin an tsara shi ne da hikima don haka yasa wani sashin ba za ka iya ganewa ba amma dai akwai ma'ana kai ne baka sani ba akwai ma'anan kai ne baka sani ba me yasa baka sani ba saboda mai sanar da kai din bai faɗa ba shine manzon Allah wannan yadda ya zo a farkon suratu yunusa haka nan ya zo a farkon suratu lukman tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi ne na littafi mai hikima idan aka jingina hikima ga littafi ya ka sani littafin akwai ilimi kenan don ko mutum ne ana cewa arrajulul hakim mutum mai hikima ana nufin mai ilimi jahili ba a jingina kalmar hikima gare shi to me Allah madaukaki ya ce gaba a kana linnasi ajaba na nahayna ila rajulin minhum an anzirin nas an anzirin nas wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim قال الكافرون إن هذا لسحر مبين أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم shin mutane sun samu mamaki saboda mun yi wahayi ga wani mutum daga cikinsu wato wannan tambaya ce tambaya da ake na wato tsawatarwa ga mutanen makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana musu wa'azi suka ce yanzu Allah ya rasa wanda zai aika sai mutum dan adam ya za a turo mana mutum a turo wanda ya fi mu shine da mun gan shi ko dan karfinsa sai mu yadda hmm? amma a turo mutum shine Allah ya ce yanzu mutane na mamaki wai mun yi wahayi ga mutum minhum daga cikinsu an anzirin nasa wahayin da muka yi shi ne ka yi wa mutane gargadi wa bashirin na amanu ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim lallai suna da abin da suka gabatar na gaskiya a wajen Allah mahaliccinsu wannan shine sakon da manzo ya zo da shi yana gaya wa mutane ku kiyaye wato aikin da annabi ya yi aiki biyu ne sallallahu alaihi wa sallam na farkonsu shine gargadi na biyunsu shine albishir yana gargadi yana albishir kaga wannan ayan duk ta dauki wannan an anzirin nasa wa bashirin lazina amanu ka yi wa mutane gargadi sannan ka yi albishir ga waɗanda suka yi imani eh, mutumin da bai imani ba ana masa gargadi da masa ba za ta yi kyau ba wanda ya yi imani kuma a masa albishir menene albishirin anna lahum qadama sidikin qala kafiru na inna haza la sahirun mubin sai kafirai suna cewa ai wannan masihirci ne mabayyani ai muhammadu mai sihiri ne a bayyane kowa ya gan shi ya san matsafi ne kawai yana daga batanci da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Allah ya kare shi akwai tambaya a nan alkur'ani ya jingina abubuwa guda biyar a cikin alkur'ani akwai abubuwa guda biyar da aka jingina su da gaskiya kana iya sanin su abubuwa guda biyar a cikin alkur'ani wannan shi ne na farko wannan yana daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar guda biyar ila sidiki kowane ɗaya an jingina shi ga kalmar gaskiya wannan yana ɗaya daga cikinsu duk wanda ya haddace alkur'ani ya san sauran wato ibn qayyim al a littafin madarij ya yi magana akan waɗannan abubuwa guda biyar wato akwai wata hikima akwai wani ilimi wanda Allah madaukake sa a cikin su musamman ma idan magana ta zo a farkon sura don kaga muna farkon suratu yunusa Allah madaukaki da ya tashi magana ya ce abinda manzo ya zo ya yi shine ya yi gargadin mutane kuma ya musu albishir waɗanda suka yi imani a yi musu albishir suna da kadama sidiƙin ƙadama da inda rabbi abinda suka gabatar na gaskiya za su tarar da shi a wajen Allah yana cikin madaraju salikin bayanin ibn al-qayyim a mujallar na biyu shafi na 261 yana daga cikin inda aka samu kalma da aka jingina ta ga gaskiya inda allah ya magana da annabinsa annabi muhammad salawatullahi wasalamu alai a suratul isra'i aya ta tamanin. me Allah ya ce ma annabi wa akhrajni mukhraja sidqin wajalle min ladon ka sultana nasira wakul ja alhaqo wa za in albatila ka na za hukwa ibn kai mil jafsiya ya yi kokarin tattaro waɗanda abubuwa guda biyar waɗanda allah ya jingina ga kalmar gaskiya ya ce guda biyu Allah ya yi magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a Allah ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a wa qul ya kai Muhammad ka riƙa yin addu'a rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraja sidiqin Allah ka shigar da ni shigarwa ta gaskiya Allah ka fitar da ni fita ta gaskiya wannan fa Allah ke koya ma annabinsa wannan addu'a Allah ya koya ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a waje alli min ladunka sultanan nasira Allah ka bani iko Allah ka bani nasara daga wurinka wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa gaskiya ta zo eh, ƙarya ta bace idan gaskiya ta zo to ƙarya na gushewa eh, ba yadda za a yi a haɗa ƙarya da gaskiya a wuri guda in dai sun haɗu to ƙarya kana zahuka mai bacewa ne mai gushewa ne babu shakka akwai muhimmanci ga wannan addu'a saboda allah ne ya koya ma sallallahu alaihi wasallam ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rika wannan addu'a allah shigar da ni shiga na gaskiya allah fitar da ni fita na gaskiya to kaga nan kuma mun samu na uku ko a farkon suratu yunusa wa bashirin lazina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbi waɗanda suka yi imani ka musu albishir suna samun abin da suka gabatar na gaskiya a wajen Allah an samu guda uku akbar an khalilihi ibrahim alaihi salam Allah ya ba da labari game da annabi ibrahim addu'o'i da annabi ibrahim ya yi suna da yawa sai Allah ya ba mu labarin addu'o'i da annabi ibrahim ya yi kaga ya koya ma annabi muhammad ga addu'an da za ka yi ko kuma ya ba mu labari annabi ibrahim alaihissalam ya yi wasu addu'o'i me dalilin gaya mana saboda mu ɗebi waɗannan addu'o'i mu riƙa yi addu'ar da ya koya ma annabi mu ɗebe ta mu riƙa yi akwai hikima cikin labarin waɗannan addu'o'in ba wai tarihi ba ne ko labari ɗaya ake bada ake baka wannan yana suratul shu'ara wato daga cikin addu'o'in tun daga aya ta 83 zuwa 89 mai annabi ibrahim yake cewa rabbi habli رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ya ci gaba da addu'a wala tukhzini yawma yub'athun يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى bi بقلب salim. waɗannan addu'o'i ya kamata musulmi ya nemi alƙalami ya rubuta su ya haddace don wallahi ba haka kurum Allah ke sanya addu'ar annabinsa a cikin alkur'ani ba karantarwa ne gare mu rabbi habli hukuman wa alhikni bi salihin ya Allah ka bani shari'a ka bani fahimtar hukuncinka kuma ka haɗa ni da mutanen kwarai domin ba karamin sa'a ba ne ya zama kana tare da mutanen kwarai yanzu duk tafiyar da muke ba wanda ya san makomarsa ba wanda ya san karshen shi babu wanda ya sani ga mu dai da rai shin wani hali mutuwa za ta same ni ban sani ba a wani yanayi zan mutu ban sani ba a ina za a binne ni ban sani ba su waye zan taras da su a lahira jama'a ta, ban sani ba saboda haka gaban dan adam gaibi ne mai yawa babu abin da zai taimaka maka a kan kyakkyawan ƙarshe illa addu'a domin allah kaɗai ya san makomar bawa annabi ibrahim yana cewa wa alhikni bi salihin Allah ka haɗa ni da mutanen kwarai kaga wannan a dunkule ya magance matsaloli da yawa waje alli lisana sadikin fil akhir kaga yayi addu'a karshe na yayi kyau ko baya na ma ta yi kyau gaba yayi kyau baya ya bari yayi kyau saboda haka idan gaba ka haɗa ni da mutanen kwarai to baya kuma ka bar min harshe na gaskiya ga mutanen da za su zo a bayana kaga nan an samu kalma ta hudu wanda aka jingina ta ga gaskiya waje alli lisana sidikin fil akhiri ka bani harshe na gaskiya ga mutanen baya sannan ya ce waje alli min warasati jannatin na'im ka saka ni daga cikin masu gadon wato gidajen aljanna mai cike da ni'ima mu ma muna ka ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su gaji aljanna kaga an samu wuri na hudu kenan lisana sidikin kada an samu kadam sidikin mudkhala sidikin mukhraja an saura guda daya saura guda daya innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ta yi kana gaggawa ne ya yi bance ka kawo tukuna ba. wato yana gaya min ya san guda biyar wato yana ƙarshen suratul kamar shi ma Allah ya kawo shi a ƙarshen sura eh, innal na fi jannatin wa nahar waɗanda ke kiyaye dokokin Allah za su shiga gidajen aljanna ga goramu fi maq'adi sidiqin wurin zama na gaskiya inda malikin muktadir a wajen Allah baraka wa ta'ala kaga an samu guda biyar bayan ibn al-qayyim ya kawo su sai ya ce fa hadhihi khamsatu ashiya wadannan abubuwa guda biyar kenan mudkhalas sidiqi mukhrajus sidiqi lisanus sidiqi qadamus sidiqi maq'adus sidiqi sai ya ce to gaskiya haqiqatus sidqi fi hadhihi al-ashiya inda ana maganar wane mai gaskiya ne to biyar dinnan ake dubawa magana ta gari wannan ita ce ainihin gimshikin gaskiya a rayuwar dan adam don haka yasa Allah ya bamu labari game da annabi Ibrahim a.s. Allah ya tabbatar mana ya koya wa manzonsa ya riƙa yin wannan addu'a huwa alhaqqu sabitu almuttasilu billah almuwassilu ila Allah waɗannan abubuwa guda biyar su suke haɗa ka da Allah madaukaki kaga ya shafi ka. ya shafi ayyukanka ya shafi rayuwarka ta duniya ya shafi rayuwarka ta lahira na haka yasa annabi ibrahim ya ce waje alli lisana sidikin fil akhirin a rayuwar duniya kaf idan an kira wani sai ya ce oh Allah ya ji kan wani ka ji masu gaskiya to ka yi sa'a domin duk mutumin da ya samu shaidar gaskiya a rayuwarsa ta duniya to sa za ta yi kyau can kuma lahira abin da ke iya sa ka tafi lafiya shine shiga da fita shi yasa Allah ya koya wa manzo addu'an nan shiganka da fitanka su ne rayuwarka gaba daya ka shiga gida ka fita ko ba haka bane yakunu dukhuluhu wa khurujuhu haƙƙan sabitan lillah Allah ya ce manzo ka rika roƙon Allah shigan da zan yi gida ya zama duk abin da zan yi a gidan nan a yardanka yake ya Allah fitan da zan yi daga gida ya zama duk abin da zan yi a waje akan yardanka ne ta yi an gama rayuwa kenan mai kyau to bayan haka fa sai kuma abin da kake gabatarwa ga Allah shine su sidiki shine Allah ya magana a kansa nan abin da ka gabatar wanda zaka taras da shi a lahira wannan dalili sa annabi Ibrahim a.s. Allah da ya ba mu labarin addu'ansa kuma sai ya gaya mana ya amsa mar addu'a waje alli lisanu sirkin fil akhiri na ko allah ka bani harshe na gaskiya a mutanen da zan baro a baya mutane na baya su ne wato mutanen duniya to mu koma suratu maryam aya ta 49 zuwa 50 mai Allah ya ce falamma atazalahum wa ma ya'buduna falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullum Allah na bi'a karka tsaya ci gaba wa na min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya kun ga Allah madaukaki ya tabbatar mana ya amshi addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam yana ta addu'a waje alli lisana sirikin fil akhiri fil akhiri inna mutu Allah ka sa ina da harshen gaskiya ga mutanen da na bari a duniya domin akwai mutumin da sai ya mutu ake gane mutumin banza ne don a rayuwarsa ya yi ta munafintar al'umma ba shi ba Allah to kuma Allah ba zai koya asirin mutum ba sai ya fallasa Allah ka kiyaye Allah ka tsare mana bayan mu Allah madaukaki ya amshi addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam falamma atazalahu wa ma ya'buduna min dunillah lokacin da annabi Ibrahim ya kaurace wa mutanen Iraq sune asalin ‘yan uwansa ƙasar annabi Ibrahim ita ce kasar Iraki dama ya faɗa ya ce zai kaurace ma ƙasan tunda dai gaba ɗaya sun ki yarda da da'awarsa to kuma ya yi hijira ɗin shine wanda ya fara hijira a dalilin addinin Allah to duk wanda ya bar wuri don Allah duk abin da ya rasa sai Allah ya canza mar da wanda ya fi wancan wannan ka'ida ce ba a kan annabi Ibrahim kawai ba ne. shi yasa duk hijira da za ka yi ka rika duba manufa mai kyau idan dai ka bar guri domin Allah ne to duk inda ka koma sai ka samu alherin da ya fi inda ka baro lokacin da ya kaurace musu da abin da suke bauta ya bar su ya bar gumakansu wa habna lahu ishaq wa yaqub muka bashi da annabi ishaq muka bashi jika annabi yaqub kaga ga da ga jika wa kullun ja'alna nabiyya da da jika duka annabawan Allah akwai gatan da ya wuce wannan don haka yasa lokacin da wasu ke tambayar manzon Allah ya rasulullah wa ya fi gata a duniya a tarihi akramun nasi wa ya fi daraja cikin mutane wa ya fi samun kyautar da ta fi ta kowa sai manzo Allah ya ce annabi yusuf babansa annabi baban babansa annabi baban baban babansa annabi kaga yan gama gata ta kare inda tarbiyya ce ta wuce ta wannan gida annabi ibrahim alaihi salam mahaifin annabi ishaq annabi ishaq mahaifin annabi yaqub annabi yaqub mahaifin annabi yusuf wannan kyauta ne Allah madaukake ma annabi Ibrahim alaihi salam wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina mun yi musu kyauta daga rahamar mu rahama ta Allah kuwa tana da yawa amma dai zahiri kyautar da mu muka iya sani ita ce ta manzanci Allah ya saka manzanci a zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam wa ja'alna lahum lisana sidiqin mun sanya musu harshe na gaskiya aliya harshe na gaskiya ma mafi ɗaukaka saboda aka yi sa a duniya karkab babu wanda ya samu yabo irin annabi ibrahim babu shakka manzon allah ya sami yabo ya samu jama'a fiye da shi amma shi annabi ibrahim a.s. salam yabon nasa bai tsaya ga musulmai ba yahudawa suna yabon shi kirista na yabon shi musulmai na yabon shi don haka ina ana maganar yabo <clears throat> yabo da ya fi ɗaukaka babu irin ta annabi ibrahim alaihi salam lisanin sadikin ana gaskanta shi duk da cewa masu gaskanta shi na gaskiyan mu ne kadai musulmai amma dai in dai ana maganar yabo ai ba a kushe mai shi yasa ibn al-qayyim ya ce wal muradu bil lisan huna as-sana'ul hasan abinda ake nufi da cewa Allah ya sa musu harshe na gaskiya lisana sadikin <clears throat> wato Allah ya sa musu yabo na gaskiya yabo mai kyau falamma kana sidqu bil lisan ashe gaskiya daga ina take akan harshe ne huwa mahallu atlaqa Allah subhanahu alsinat al ibad bi sana'i ala sadiqi jaza'an wifaqa ibn al qayyim ce saboda da harshe ake yabo <clears throat> shi yasa Allah ya tilasta 'yan adam su rika yabon annabi Ibrahim su riga yabon annabi ibrahim alaihi salam amma kadamar sirki fa wato shine aljanna ana fassara kadamu sirki da aljanna kuma ana fassara ta da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne daidai ne saboda hakikanin alkadam shine ma kaddamuhu ma kaddamuhu abinda mutane suka gabatar don su tarar da shi a kiyama idan ka gabatar da abu na gaskiya za ka tarar da sakamako na gaskiya shi ne abin da allah maɗaukaki ke faɗa a farkon suratu yunusa kan cewa a yi albishir ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidqin inda rabbi saboda mai saboda sun riga sun gabatar da wata ibada ta gaskiya tunda sun gabatar da ibada ta gaskiya za su samu sakamako na gaskiya a wajen Allah wata wannan yana gwada cewa abin da ka gabatar shi kake samu in ka gabatar da mai kyau ka samu mai kyau don haka maq'adu sidiki shine aljanna inda rabbi tabaraka wa ta'ala wa man fassarahu biha arada ma yaqdamuna alai idan mu'minai sun gabatar da gaskiya cikin ayyukansu za su taras da sakamako na gaskiya a wajen Allah je aya ta uku إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون wannan ita ce aya ta uku ta suratul yunusa Allah madaukake ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam kaga inda suran ta fara magana kenan akan tauhidi Allah mahaliccinku ya ku mutane shi ne fa wanda ya halicci sammai da ƙasa ɗin a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arshi sannan ya tabbata a saman al'arshi wato allah mahalicinku shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin waɗannan kwanaki guda shida allah ta baraka wata ala wanda ya tabbata a saman al'arshi yudabbir amura allah shi ke shirya al'amura shi yake shirya al'amura da suke gudana a duniya din nan gaba daya duk abin da ya auku shirin Allah ne idan Allah bai tsara shi ba zai auku ba wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan duk abin da ya faru a rayuwarsa to akwai shirin Allah game idan Allah bai tsara shi ba ba zai taba aukuwa ba ma min shafi'in illa min ba'di iznihi babu wani mai ceto sai fa a bayan izininsa saboda larabawa sun daɗe da wannan aƙida suna cewa ai idan sun mutu akwai masu cetonsu ko da su dai aikin nasu bai kai su shiga aljanna ba sun yarda akwai rahamar Allah sun yarda da rahamar Allah amma dai wato akwai waɗanda za su cece su shi ne Allah ya ce ai babu wani mai ceto sai fa a bayan izinin Allah zanikumullahu rabbukum wannan shine Allah mahalicinku fa'buduhu sai ku bauta masa afala zakaru shin ba ku tunawa domin duk dan adam idan ya zauna yayi tunani ya sani babu wanda ya cancanta a bauta masa sai mahalicci wanda ya tsara halittar mai da ƙasa wanda yake shirya abubuwa da suke gudana a duniya din nan wato shi ceto yana da sharuɗa waɗannan sharuɗa wajibi ne kowane musulmi ya san su domin idan baka san waɗannan sharuɗan ba sai a yaudare ka za a yaudare ka wannan shi yasa aka yaudari kafirai tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda mai rashin sanin tsarin ceto ba shakka akwai ceto a kiyama amma ceton nan yana da sharuɗa guda hudu waɗannan sharuɗa mun sha gabatar da bayani a kansu wannan aya ta zo da magana ne akan sharaɗi guda daga cikin sharuɗa hudu na ceto shafi'in illa min ba'd iznihi abu wani mai ceto sai fa a bayan izinin shi Allah kaga kenan ba wanda zai tashi saboda yana da mukami ko kuma saboda wato yana da wani iko da ya samu a kiyama ya tashi kurum ya kama ɗiban mutane yana kai su aljanna ha ina ba zai yi ba haka kawai ka tashi a lahira jama'a na hada a wuri ka dinga kwasa kana zuba aljihu sai ka kai aljanna sai da izinin Allah ko ma min shafi'in illa min ba'di izini. babu wani mai iya ceto sai a bayan izininsa wannan ya zo cikin ayatul kursi aya ta 255 mai Allah madaukaki ya ce Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا wahuwa حفظهما وهو العلي العظيم kaga yadda Allah madaukake faɗa a cikin ayatul kursi haka ya dace da abin da ya faɗa a farkon surat yunusa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye wanda ya ce ma wai zai yi ceto a kiyama ba izinin Allah waye wannan ma Allah yana tambaya wane ne shi waye isa babu shi don haka isa a nan ya kore a can tambaya yake nan kuma cewa ya yi mamin shafi'i illa min ba da izini babu wani mai ceto kar ma ka yadda babu wani mai ceto sai da izinin Allah wannan sharadi guda ne sharadi na biyu babu wanda zai ceto sai yana da alkawari wajen Allah sai idan akwai alkawari tsakaninka da Allah ba haka kawai mutum yake samun damar ya ceto ba wannan alkawarin Allah ya bamu labarin labarinsa a suratu Maryam aya ta 86 yawma nahshurul muttaqina ila yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda ونسوق المجرمين إلى جهنم جهنم وردا نعم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا kaga akwai alkawari tsakaninka da Allah to sai ka samu ceto amma haka kawai mutum ya tashi babu wani yarjejeniya da aka yi da ya ce wa yana zai kwashi mutane ya kai aljanna ba zai yi ba yau ma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda ranar da muke tattara masu kiyaye Allah zuwa ga mai rahama zuwa ga gidan aljanna kenan suna masu baƙi wato na karama wa na sokun mujirmi na ila jahannama wirda su kuma masu laifi masu laifi ana kora su zuwa ga wutar jahannama kaga su kora su ake kamar da ake kora dabbobi Allah ka tsare ne. la na shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda babu ba su mallakan ceto sai fa kawai wanda ya rike alkawari wajen Allah wanda yake da alkawari tsakanin shi da Allah to wannan zai ceto menene wannan alkawari alkawari ita ce kalmar shahada alkawari ita ce kalmar shahada ya faɗa mana a suratul zukhruf aya ta 86 wala yamliku allazina wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda suke bautan wani Allah ba su mallakan ceto illa man shahida bil haqqi wanda ke iya mallakan ceto a kiyama shine wanda ya kalmar kalma ta shahada ta gaskiya wa hum ya'lamuna kuma suna sanin sharuɗan kalmar shahada din kaga ba wai kalmar shahadan kurun ba kawai ko sai kuma ka san sharuɗan kalmar shahada don haka in ka duba tafsirin ibnu kasir yana fassara aya ta 86 ta suratu maryam yace wa huwa shahadatu alla ilaha illallah wal qiyamu bi haqqiha inda Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda ba su mallakan ceto sai wanda ya rike alkawari wajen Allah waye ya rike alkawari wajen Allah shine wanda ya furta kalmar shahada hakkoki na kalmar shahada shine Allah yake faɗa ruf illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu ya fat yayi kalmar shahada ta gaskiya kuma ya san sharuɗanta to na uku sai ma kana da yardan Allah don ba kowane musulmi ne ya samu yardan Allah ba wato kafiri baya yin ceto wanda shine abin da ake nufi da illa mani takaza inda rahmani ahda sannan kuma inda Allah ke cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun yana tabbatar da cewa musulmi kaɗai ke yin ceto to a musulman ma ai ba kowa yake da yardan Allah ba ba mai damar yayi ceto sai wanda ya samu yardan Allah Allah ka bamu wannan wannan dama wannan yana suratu taha aya ta 109 yawma izin la tanfa'u shafa'a yawma izin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يوم إذا لا تنفع الشفاعة wannan rana ceto baya tasiri ceto bai amfana illa man azina lahu rahman sai ga wanda Allah ya masa izini sai aka ce ar-rahman saboda ka gane Allah yana da rahama hatta a filin hisabi Allah yana jin kai kamar yadda ka san yayi jin kai a duniya haka kuma Allah zai yi jin kai a kiyama Allah ka samu na cikin wadanda zaka yi wa jin kai to sai ga wanda Allah ya masa izini illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla bayan Allah ya maka izini ya yarda da maganarka shi ko Allah bai yarda da shirka ba aiko don haka yasa duk mutumin da ya shirka baya samun damar ceto a lahira a suratu zumar Allah ya ce in takfuru fa inna Allah in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum wala yarda li ibadihi kufr wa in tashkuru yardahu lakum ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور wato kaga sharadi na hudu sharadi na uku wanda Allah ya yarda da shi shine yake samun damar ceto ah, wanda Allah madaukaki ya yarda da shi don haka ya sa Allah madaukake ce illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla wa radiya lahu qawla duk mutumin da ya zama to yi shirka da Allah aikinsa bai yi kyau ba ko da wani ya ce ina so in yi ceto Allah ba zai ba shi damar a ceci wannan ba Allah bai ba da dama gare ka kai da za yi ceton idan baka samu yardan shi ba dole sai wanda ya samu yardan Allah to sannan wanda za ka yi ceton ma dole ne ya zama shi ma ya samu yardan Allah shi yasa ya faɗa a suratul anbiya ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wanda za a cece shi dole ya zama to shi ma ya samu yardan Allah mai ceton ya zama ya samu yardan Allah wanda za a yi cetonsa ya zama ya samu yardan Allah wala na illa limaniyar tabo masu ceto ba su iya yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi su masu ceton ba za su yi ceto ba sai Allah ya yarda da su ba haka kuma waɗanda za a yi ceton su to su ne sharuɗa guda hudu mu dawo tafsiri آية هدو إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون wato mun dawo tafsiri suratu Yunusa aya ta hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ilaihi marji'ukum jami'a makomarku gaba ɗaya tana ga Allah makomar ku baki ɗayanku na ga Allah madaukaki wa'adallahi haqqan bari na innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah shi ke fara halitta sannan kuma Allah yana maimaita halittan liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist me yasa za a tada mutane saboda a saka ma waɗanda suka yi imani da ayyukan kwarai bisa ga adalci wallazina kafaru lahum sharabun min hamimin wa azabun alim bima kanu yakfurun waɗanda suka kafurce fa suna da wani abin sha na tafasasshen ruwa Allah ka tsare mu sannan akwai azaba mai raɗaɗi saboda kafurcewa da suka yi ma Allah mun gabatar da bayani a baya ina gani a cikin suratul an'am wato game da hujjoji waɗanda suke tabbatar da Allah zai iya tada mutum akwai irin wannan aya a suratun rom Allah madaukaki ya ce wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi وله المثل الأعلى بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wato hujjar da ya bada a nan ya ce innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah shi yake faru halitta <clears throat> sannan kuma wato Allah yake maimaitawa to ya faɗi haka a suratul rum aya 27 ya ce wa huwa lazi halka fun mayo iduhu kaga ya dace da yadda ya zo a farkon suratu yunusa innahu halka fun mayo iduhu a can kuma ya ce wa huwa lazi halka khalqa mayo yu'iduhu sannan a suratul anbiya aya ta da hudu ya ce yau mana tuwai sama a yau mana tuwai sama a ka tayyar sijin lilin kitab hmm. kama bada na a wala halkin nu'ido wa adan alaina inna kunna fa'ilin kaga waɗannan ayoyi guda uku Allah maɗaukaki ya tabbatar mana shi yake fara halitta kuma zai sake yasa ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu inda muka fara farkon halitta na mu sake kuma kamar a suratul rum ya ce wa huwa ahwanu alai ya za ka fasara nan kada ka ce sake wannan ya fi sauƙi ga Allah wannan kuskure ne babu abin da ke da wahala ga Allah saboda Allah madaukaki ya riga ya ce wa kana zalika ala Allah yasira abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa <clears throat> eh, a suratul bakara a cikin ayatul kursi wala ya'uduhu hibduhuma saboda ka babu wani abu da ke da wahala ga Allah madaukaki don haka ba za a ce wa huwa ahwanu alai ai sakewan <clears throat> ya fi sauki ga Allah kuskure ne ba a cewa ya fi sauƙi ga Allah komai yana da sauƙi ga Allah wato kalma ta af'al da kalma ta fa'il suna zuwa da ma'ana guda shi yasa hakan ce Allahu akbar idan aka ce Allahu akbar ai ba wai akwai Allahu asgar ne ko babu babu Allahu asgar amma ana cewa Allahu akbar ma'anarsa Allahul kabir don haka idan aka ce wa huwa ahwanu alai ana nufin wa huwa hayyunun alalla sake dawo da dan adam abu ne mai sauki ga Allah dole zan takaita nan saboda mudar da ta kama ni Allah mu dauke ba mu da abin da muka faɗa bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب